ya sunanka? zardin Zahardin kai mutumin ina ne? Garin bakwai. Ka kai shekara nawa? Shekara goma. Shekara ka goma ko? Mm. To, daga ina aka samo ka yanzu wani gari ne a ba ma nan ba kai an ce kana tare da barayin daji ko eh, eh. to me kake yi musu masu kuɗi da busashe eh. in ka gani ka sanar da su su zo su sace to kuma an ce ka iya harba bindiga su suka koya ma harba bindiga kuma ka taɓa harbe wani? Eh. mutum nawa ka taɓa kashewa? uku uku su suke baka bindigar su ce ka yi harbi? Eh. kuma ka yi harbata? Eh. kuma su ukun da ka kashe a ina kake samun su in ka harba? kowanne kuma duk wanda ka harba ya mutu? su kuma to in ka harba ya mutu me suke maka? suke maka ba sa ma wata kyauta haka? suna ba mu kuɗi kamar nawa